صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم لا mana kuskure da ya auku musulunci ya ginu akan abubuwa biyar a cikin biyar din nan akwai aikin haji idan mutum ya samu iko idan mutum ya samu ikon zuwa amma kuma bai je ba addinin ya addinin ba na kasashe ne wanda ya samu halin tafiya aikin haji bai je ba babu shakka addinin su na kasashe ne waɗansu mutane suna cewa ba a ce ma mai canza kafiri kada ya yi menene ko da ya yi wasu laifuka in dai ba shirka ya yi ba waɗansu mutane su kaga ba ne ba ne ko ina ka sai ya same su kuma ya nemi jin bayanin su amma mun yi namu bayani ina son ka daɗa fahimtar da mu ibadar karshe ibadar harshe to a ci gaba da zuwa sauraron karatun arba'unan nawawiya za a ji ibada har ke nan gaba insha Allah wanda kuma ce za malam a karkashin maganar da ta gabata cewa karatu a zuciya ba tare da motsa harshe ba babu lada shi wannan hukunci ya shafi mai yin karatun sallah a zuciya ya kamata ya motsa harshen sa kwarai kuwa a wani waye shiru yana karatu a zuciyarsa ba yana tunani ke suna ga su na. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم هاي هو اتكن اتكن هو الى متين بمبنتي da aka yi na madini aka zuba a cikin namiji a cikin namiji kuma aka haifi yaro domin ni na karanta a cikin wata majalla inda wani namiji ya haihu har sau biyu kayan mu ba ma maganar wannan muna maganar mahaifa maza su ai ba su da mahaifa ko da dai za ka ce ina hukuncin canza halitta to da shi sai ya koma mu. a'a malamai sun faɗa akwai alkhunsa alkhunsa shine wanda ke da halitta biyu a jikinsa yana da halittar mata kuma yana da halittar maza Abin da malamai suka ce shi ne halittar da ya fi rinjaye don zai karkata ma idan ya karkata ma sashin mata nan ana tsora shi akan hukuncin matake ya yi aure har kuma ya samu haihuwa da sauransu amma da zarar an hukunta shi akan wannan sashi haramun ne ya dawo ɗai sashin na cewa shi da nufi Allah shi samu dare ah, yake cewa ina matsayin irin wannan yaron duk da dai na san waɗanda suka aikata hakan ba musulmai bane na'am yaron da alkunsa ya haifa halal ne kamar yadda muka faɗa musulunci ya san akwai mutumin da ke tare da halitta biyu a jikinsa yana da halittar maza yana da halittar mata musulunci ya ba damar ya karkata ma tashin da ya fi rinjaye to tun da musulunci ne ya ba ki wannan dama in ya samu haihuwa wannan ɗa ana la'akari da shi a matsayin ɗa ne na halal ba a cewa ɗa na haram to wannan ko yake daga inda maganar annabi ta kare a cikin wannan hadisin sannan sauran hadisin maganar abdullahi dan mas'ud shin malam maganar abdullahi dan mas'ud ta zama idraji kenan na'am ana ce mata idraji magana ce ta abdullahi dan mas'ud ah, babu shakka daga nan zuwa kantin hadisin ba maganar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ba idan ka duba littafin sharha na sahihul bukhari umdatul qari inda yake sharhin wannan hadisi sharhan hadithi na dubu uku da ɗari 3208 na al-imam al-bukhari umdatul qari kenan mujallar da goma sha biyu shafi da goma sha biyar za ka ga bayanin da ya wannan magana abdullahi dan muslim ita tana cewa idraj um, babu laifi dan an kira shi hakan amma asali hadisin ba idraji ne saboda shi yake ba da labari ya faɗi iya abin da ya ji ya kuma ɗora abin da fahimtar ta nuna ba, bai shigar da komai cikin hadisin ba amma kasancewar ba a bambanta ba da ta annabi muhammad ya yasa ake iya ajiye a bani wani tsari na idraji wannan ya ce ya dace a musulunci idan za ka yi aure ka yi ka yi a waje za ka karanta ya ne kuma ka karanta ba ne wallahi ba iya karanta ba kuma ai kamata ya ce ka karanta wanda zai iya karantuwa ne kamar kace jini na najasa ne yaya hadisan da suke nuna cewa sahabbai suna rauni a wajen yaki kuma su yi sallah a ciki jini najasa ne in mun ce najasa najasa kalma ce da take ɗaukan ma'ana da yawa misali giya najasa ne haka ne a sha amma najasa ne ta taɓa jikinka Eh? ba nan ne aka yi muhawara mafi inganci shine giya najasa ce a sha amma taba jikinka ba najasa ba wannan shi ne mafi inganci na gaya muku akwai muhawara eh, don in ka duba littafin su za ka ga fahimta daban-daban a ke a ce kenan kalma ta najasa tana da makomi daban-daban ana cewa cikin abu najasa ne alhali kuma shi kanta ba najasan bane da ake cewa jini na jasa ne ana hukunta shi wajen kyansa misali na jasa ne da sauransu ah, amma dan ya taba cikinka kuma bai zama na jasa jini guda ne wanda ya zama na jasa wanda shi ne jinin haila a ah, wannan magana ce da suka rubuta in banda na dan taba magana a kai da ma ban ansa bayar ba ala kulli halin yana dai da kyau malamin ya gane ba wai muna nufin jini umuman na jasa ne dan ya taba cikin mai sallah ba da shi wanda muka kasa iya karanta tambayar sa dinnan don Allah sai ya haƙuri ba da gangan bane rubutun naki ne ba mu iya karantawa gaba sai ya rubuta rubutu mai kyau shi kana shi ga nan اللهم صل على محمد كما ala Ibrahim sai mama saboda wasu malamai ke ba a raba Allah ba a yi sallah to rashin amsawar kaddar tambaya yanda ake yi kuwa sai ya gaba malami yanzu al-mu'min a da farko sai ya cewa ba a sallah biyu da taimama ɗaya wanda ma sun da domin taimama tana wakilta tana zama tana wakiltan alwala ne larura ta sa aka alwala ya halatta taimama ta halatta sai ana iya sallah biyu da alwala to taimama ma ana iya yin salloli su so sai aka da matukar wannan taimaman ba ta warware mutum fasawar lahiyar da da'ima a wajen da ya biyar ta fi na gari da السلام ta ba da هذا على رد أكي ومن da جنبا أي أكي يتفوق عائشة تبادل الأباري حديث من صحيح البخاري ومسلم فكي النبي صلى الله عليه وسلم يزي وانكا bayan ya yi tsarki sun mai ya tawabba'u kama ya tawabba'u da salati sannan annabi yana yin alwala kamar yadda yake alwala in zai yi sallah idan annabi a alwala zai sallah yakan yi sau ɗaya yakan yi sau biyu yakan yi sau uku tambaya ta gaba ce cewa malam game da masu tayarwa ko masu da aka ce su biyar ya tsari cewa za su tara su ban sallar su biyar gaba ɗaya kuma su wani su da su biyar Anas bin Malik sahabin Annabi ne shekaran sa goma a gidan manzon a lokacin da ya tsufa yake ciyarwa haka talakawa yake guda su ce ya dafa musu kirki guda da shi su tashi sun an gama na lokaci daya su ba almugu ne a musallar shi ta ɗari biyu da tara

kai karar da wani kayi da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi fatan mala ya sha ruwa lafiya a zuwa nan wata na da na أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة wannan addu'a tana cikin masa azkar kanana wanda ake samu a ko'ina أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل حد تام. السلام عليكم ina son a mana bayani game da imamin da yake ba da sallah ya sallah ba sai amma ma ba da sallah ke ya ba da ya ya ya kamata yanzu yana daga murya don haka ba zan Allah ya السلام عليكم ورحمة الله ما لا يهل أتنا كلام تاه ونقرأ آني أتن حتى تاه يسمى بان أنا ما ترسل لي الله آه، السلام عليكم ورحمة الله ما يهل أتنا كلام تاه أنا في بس حزن يا بحر وأنا حزن يا بحر الله الله الله ya bai kamata a jinkirta biya amma don an jinkirta biya kawai za babu shakka akwai fahimta daban-daban a kan matsala da haka cewa wanda yake filin biya har ramadan ya zo bai biya asalin bara ba in ya zo biya kuma sai ya haɗa da biyarwa da ta taɓa da dama kan suna ciki kuma don an ɗauki wannan fahimta babu da jikin da kama da misali amma mafi yin ciki ne biyan nan kaɗai za a yi babu komai yawan shekaru da ake gudu da na baki Allah da ya yi a ya a cikin assalamu alaikum warahmatullah yace wacin shekara malam kai mana bayani akan asalin zuwan annabi Isma'il Makka to yaya bayanin annabi Ishaq yake da mahaifiyarsa wannan bayani ne da kawo Allah ya kuma su sai tambaya ta gaba na ganin wannan matsar ta yace malam dan Allah muna mu mata in za mu yi sallah za mu tada ikama ne ko ko za mu kafara ko mu fara sallah bai mata ba su yin ikama wannan ita ce fahimta mafi mai kai mata ba ba bane su yi ikama a sallah amma in su yi kuma talla su ta inganta kuma Allah ne ba su lada amma dai ba ba a karanta musu yana cikin fasahar manyan su ba, a mujallar su da ya shafi sun tambaya ta gaba ta assalamu alaikum warahmatullahi da fatan malam ya sha ruwa lafiya kuma Allah ya ƙara masa lafiya wannan ita ce sanarwar da kake a karanta malu da Allah ta hafi ƙara mana bayani na kowace sallah ita ita yin nan kaɗai a duniya da bayani sai tambaya ta gaba ta assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah muna son ka taimaka ka gaya wa musulmai su daina karɓar kyautar da littattafan da kiristoci suke rabawa har kuma sai a bada wani kuɗi a kai a kai a kai musu har masu bawa kafirai su yi a duk mutumin da ya ba mu kafiri kuɗi saboda ya da addini wannan mutumin to idan ya kudurta ne ya yi rika idan kuwa ya san laifin da ke yi to babban laifin ne a wajen saboda ya taimaka wa shekanci ya taimaka wa kafiri sai tambaya ta gaske assalamu alaikum warahmatullahi da fatan malam ya shara lafiya malam ne hukuncin wanda ya yi asarar dukiya a cikin wani ɗakin ke kwana sai ya tuhumi waɗanda suke ɗakin sai su da ke ba su bane sai su kowa ya alwala da su an yaran to rantsuwa da qur'ani ne ba laifi bane sai dai rashin yin tafiya da dacewa sai rantsuwa da Allah da ke da rantsuwa da qur'ani haka sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin in tambaya ta daga assalamu alaikum wa rahmatullah ma'an tambaya ta yake game da bayanin da sai ba na baka yaya bayanin ya sos da dai sos da dai sos saboda ana samun ta da mata masu wata irin shiga mara kyau yaya mu da muke irin wannan sana'a muna da ƙarin muna son ƙarin bayani don mu san irin sana'ar yanzu da wasu nan ba ta haramun yana fasawa mutum cikin insha Allah ta ɗin talatin da shida ah, mujalla wacce kamar ta jarida irin da ya fi da sauransu kowa ya riga ya san waɗannan jaridu ana rubuta su saboda labarai a kuma jaridun ba ta ko kowa ya sani ai abu na bata ba ta yanzu gina Ko kowa ya sani don haka kai da suke sayarwa ka san jaridar bata ka san mujallar bata ramu ne ka sayar amma cewar akan samu hoton ma ta ta sanar da jaridun haka ɗin ne yalla domin ne manufar jaridan manufar ta ba tallata ba ta bane ainihin labaran ciki shi ne manufarta ko saboda haka wannan a duka ga la'akari da masoyin jayan jaridan abu ne wanda yi a ayar da shi da yi a za a shiri wanda ko saudiya ta za su amma idan ya zama to waɗannan hotuna sun fito a fili da ba a sun ta sai su da shi haramun sai eh, tambaya ta gaba ta assalamu alaikum wa rahmatullah ah, malam tambaya ta ita menene hukunci mai wasa da matan da ba na ci ba har ma yana kama su kuma sai za a yi sallah sai shi gaba to yaya mu ma mu za mu kuma muna kallon irin wannan hali eh, ko da yake sallar fasiki ba ta shi idan an masa nasiha ya fi ɗauka don ka ga liman yayi fasikanci ba za ka gido ka sallah ba sai ka kira shi yake ka nuna da ba mamaki shi yana ganin halal ka san fahimta da yawa da kira shi suna da sama da kaza sama kamar ka ko kuma kai ke jagorar ta musamman ana kaza kana kaza ne yiwa kuma wani kuke ne yana ganin ba ne ganin ta. a gare to idan ka fito kai mai da ka lokacin ya san akwai ne gani eh, ba mamaki ya gyara amma don ka ga yayi haka ba kamar ha ba kawai ka kawai ke masa ka ce ka ce kike masu ne akwai bukatar ka yi masa nasiha da kuma ita ce dauka ba sannan sai ka kawai ke ba haka

mala'iku masu suke na ayyuka ah, suna tare da kowane mutum ba wai mutum ne ba saboda ai aikin ka ne za a tara a kiyama a ce ikra ta fadi na suka yau ma ah, saboda haka kowa suna rubuta maka amma ka ce mun karɓa da ke sunan mazai da ka kuma ba wani kuma ba sunan marubutan ba ne sannan marubutan kuma ba a gaya mana ma sunayen yamma dai an gaya mana sai mala'iku su da ke ko ka ce rafi'u a ci ba su da yasa tambaya ta gaba ke cewa eh, a kan yan asaba wasu ce kun da kai magana kan cewa ɗaukar tsarin su kudin ya haramun ko ko ɗaukar su to mu ɗauka ɗaukar nasu ne garin ba su ne ba da ya ɗauka dan yana so ya ce ya masa ɗaukar su ne haram ba kudin da ya samu ba ne ko sai mu ɗauka haka ya ɗauke ya kai su kuka ba shi Allah ya ce wala ta akulu amalakum bainakum bil farasu sai ta wace hanya ta samu wannan kuɗi ka same ta hanyar gaskiya ko ta hanyar batil to na ta wannan kuɗi haramu akwai duk inda ka fiye tambayan ka ne cin wannan kuɗin haramu Assalamu alaikum wa rahmatullahi tambayar ta ce a kan cewa malamai suna cewa wasu malamai suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne farkon littafin shirin a cikin ƙarshen ɗaukan aka yi cikin ana cewa ke na annabi adam ana cewa ana cewa masu cewa na ƙarya ba a annabi ba ne farkon halitta wajibi ne kowane mutum ne gara a cikin ya inganta daga annabi a cikin sukuna na gari talatin muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da allah ya halitta shi ne a kan annabi ya faɗi wannan da bakin sa ce wannan shi ne abin da ya faɗa to da haka ba hadikkar manzon Allah ne farko ba Allah shi kan gani sai tambaya ta gaba ce mutum ne yana azumi sai ƙwaro ya faɗa masa kamar a baki ya wuce a makogwaransa ba ba da gangan ba yaya azumi ke wanda faro ya wuce bakinsa yana azumi azumin sa bai baci magana tana cikin al-mubli al-mujallad na mutum ta ce ta bai ta bayyana ta assalamu alaikum wa rahmatullah ba tare da ta yi aure ba sannan ta zubar da cikin bayan ya kai wata hudu duniya da za a biya wane ne zai karba ai yaron yana da magada ita uwar ai musulunci ya ce uba da ya haifi ɗa ta hanyar da na ne musulunci bai yadda a samu gado tsakaninsu da wannan ɗan ba amma ban da uwar ita uwa tana gadon dan da ta haifa ta hanyar zina dan yana gadon sa amma abin da aka ce shi ne ta zubar da cikin wa zai yi gado to da dan ya girma sai ya mutu wa zai gaje shi shi zai baka amsar can da wata kenan akwai magadansa tun da tana da uba tana da uwa tana da yayi tana da kannai su za su yi gado ban da ita wannan ko ce jiya direba da ya tunkuɗe ya tutun ganganci ya sake mutum mutum sai shi ya mutu to sai a lahira Allah ya hukunci tsakaninsa da wancan da ya kai tunda duk sun mutu ko abin da sai jima'a da ya faɗa kenan lokacin da Abdurrahman bin Badr ya soke shi da ya tare shi ya soke shi da takobi yake cewa idan na mutu ku kashe shi in mun haɗu gaban Allah sai ne hukunci in ji dalilin da yasa ya kashe ni tunda wannan ya kashe wancan duk sun mutu na hukunci yana wajen babban alƙali shi ne Allah tabaraka wa ta'ala game da azumin wata biyu saboda kashe rai wani bawan Allah ya tura wani mutum kuma ya mutu sai tambayi wani malami ya ce tun da an kai mutumin asibiti bai mutu ba sai daga baya ya mutu kenan ko sai a asibiti ya mutu to ne ya tambaya sai ya rubuta tambayar ba amma dai ina fahimtar yana nuna cewa ba take aka mutu ba dama ba a ce sai a take ba aka ce sababi sun dai sababin gujewanka ne ya mutu sai ka jiya da kafara na haka za a jira ko bayan shekara goma ne ya mutu wannan jiya tana kanka da kafara saboda dalilin bugun ka ne ya mutu na hukuncin matan da matan da mazan su ke ba su mago zangani ko ne magunguna da sunan antibiotic ko blood tonic alhali kuma na zuba shi ne kafin hakan ya bayyana a gare su su matan Eh, to sun yi haram wanda duk ya bada maganin zuba ciki ya yi haram kuma idan cikin ya zuba shi ya zubar yar uwa ta na taba ba ta taimakon da take cikin ta na kiwo na ba ta har dubu goma daga baya ita ce ciki ta cire to ya zan yi amma bai kama mutum da abin da ya yi a halin rashin sani da kuskure da wanda aka tilasta shi da mantuwa in ji ga Allah kana da lada ina son a maka mini da addu'a Allah ya gafarta mini kurakurai na Allah ya yaye mini cututtukan da ke na Allah ya yi mana baki da mutumin da ya accident da mota sai mota ta kone da da daya sun kafara ya kama shi eh, mai tukin motar ne wato kafara din da kuma diya suna aukuwa ne akan mutumin da ya jawo sababi ba haka idan aka samu accident kamar eh, karo akan dubi waye wanda ya jawo karan nan shi ne wanda biya da kafara suke kanta haka kuma da za a samu mutum yana tafiya da mota sai wani shigo gabansa bai duba hanya ba kawai sai ya faɗo hanya kai da kake da mota kai kokarin controlling ɗinta baka iya baka buge shi ya mutu babu kafara a kanka babu biya sai ke cewa alhada mutane da yawa an yi ɗan da su an sa suna ajiye ba dalili ba sai ka jawo ba kana tafiyarka akan hanya kana kokarin rike motarka ka kiyaye ka wancan kawai sai ya faɗo hanya ajali ne kawo shi yake cewa haɗari menene hukuncin mai gida da ya ce matarki ta zubda ciki wata biyar ya yi haram suna ga duk magana da muke akan zubda ciki muke haramu ne ko in yake ta zubda ciki wata biyar Ah, ya yi haram ko da na wata ɗaya ne mun ce sai dai in akwai dalili dalili kuma da shari'a ta da shi kamar misali ah, wanda yake da matarsa ya zamanto tana shayar da ɗa da kuma ta samu juna biyu a irin wannan yanayi to a nan malamai sun halatta ya da ciki ɗin idan akwai sharuɗa kamar na farko abinda za a sha ba zai cutar da matan ba sannan akwai amincewar ita matan da ita da shi sun yarda cire wannan ciki saboda tana da haƙƙi akan cikin kamar yadda shi yake da haƙƙi akan cikin ya zama an samu amincewanta a samu amincewar shi sannan cikin bai kai adadin kwanakin da muka yi magana ana busa rai ba idan aka kai da irin wannan hali babu laifi saboda ya cire ciki din idan hanyar cire kuma bai saba ka'ida ba a waɗannan abubuwa duka in an lura da su babu laifi a kai sannan kuma ana cire ciki saboda ceton ran ita uwa ɗin kamar da muka faɗa a baya babu laifi don mutum ya cire ciki saboda ana shayar da ɗa kuma an tabbatar wannan ɗa zai cutu idan an ci gaba da kulawa da wannan ciki ba ba zai da shi ba babu makawa ita ce zai hanya kaɗai mafita da zai kasa wannan jannati ba imamu mu na goma sha ta yi ɗari biyu da sittin da biyu sai wannan kuma yake ina hukuncin matan da za su haihu sai su yarda oh sai su yarda yaron su gudu subhanallah subhanallah haramun ne sai su ce da ke kunyan duniya gara kunyan lahira ta sun bayyana manufarsu kuma kai ma bai kamata kai bayan ba wanda ya faɗa haka musulmi ne da jin kunyar duniya gwanda ne ne gwanda ta lahira musulmi ne wanda ya faɗa haka wanda ya izgili da ayar Allah wanda ya izgili da wani hukunci na Allah yana kafirta nan take Masu da sai ciki ba tare da aure ba sannan ta zubar da cikin baya ya kai wata hudu biya da za a biya wane ne zai karba ai mun riga mun yi magana magadan yaron ta tambayi magadan yaron ba za mu iya cewa ga magadansa ba ita ma son ta sani za ta iya faɗa uban tana da rai uwar tana da rai tana da yayi tana da kanne wannan da kimanin masu gadon jinjiri direba da ya tunkuɗe ya shuke ganganci ya kashe mutum kawai ko shi kenan game da azumin wata biyu saboda kashe rai wani bawan Allah ya tura wani mutum kuma ya mutu sun yaran ka karanta ba gama yi salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ya ɗauki fahimta ta biyu akan cewa dukkan bid'a bata ce to yaya makomar ayyukan mu a yau irin kiran sallah biyu a ranar juma'a ko yi ma alkur'ani mai girma misali da makamantansu sannan kuma menene matsayin waɗanda suka rasu akan fahimta ta biyu <laughs> eh, wato gaskiya maganar bid'a tana da yawa kuma insha Allah za mu kawo kanta a cikin ittiba'u siratul mustaqim yana daga cikin abubuwan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya magana akan su wato wannan bayani da na gabatar na gabatar da shi ne da nake in nuna maka cewa fahimta kashi biyu ne da malamai suka gabatar kuma ga irin hujjojinsu kuma ga dalilin da yasa ake cewa hujja mafi inganci ita ce bin kalmar annabi muhammad ba tare da an mata kwasarima ba to yana cewa ina hukuncin yin kiran sallah biyu a ranar juma'a bai kamata ba shi ne mafi duk inganci a sayyidina usman da ya kirkiro kiran sallah guda ya kirkiro akan wata hikima ya kuma yi bayanin hikiman zamanin annabi Muhammad musulmai ba su da yawa kamar adadin da aka samu a zamanin sayyidina Usman saboda lokacin sayyidina Usman musulunci ya shiga shiful jazira ya shiga sassan duniya da haka musulunci ya yi faɗi musulmai sun cika madina an ƙara faɗin masallacin annabi zamanin sayyidina Umar an sake ƙarawa duk da haka mutane adadin ya yayi yawa sannan kuma sayyidina Usman yana ganin kiran sallah guda bai isarwa saboda haka ce a ƙara guda yanzu wannan hikima ba dalilin riko da ita lasiki kan nan kadai yana isar da magana inda muryar mutum goma ba za ta isar ba to tun da ta yana isarwa me yin hikimar kiran sallah guda biyu ranar juma'a ala kulli halin tunda akwai malamai da suka tafi akan wannan fahimta don wani yayi ba a cewa yayi laifi illa dai mafi dacewa shine da bai yin ba saboda shi sai na Usman da yake kiro akwai hikimar da ta sa kuma wannan hikimar a yanzu babu ita yanzu Allah ya bamu wata hanya mai sauki na isar da sauki nesa to da Allah ya kawo mana wannan hanya ina dalilin kuma maimaita kiran sallah guda biyu a ranar juma'a sai a koma yadda take a zamanin annabi Muhammad Allah su samu gani da ke magana akan yima alqur'ani wa da sauransu ina ga kamar mutumin da fahimci maganganun da na gabatar ba babu wani malami da ke nuna cewa waɗannan abubuwa ba su da kyau inda aka samu bambanci shine waɗancan suna cewa bid'a ne waɗannan malamai kuma suna cewa ba bid'a bane wasila ce wasila ba bid'a bane halal ne halal ne ka yi amfani da za su fita don za ka isar da wa'azi halal ne ka hawo mota don za ka tafi masallaci ko za ka tafi wani guri motar ibada ce Na wasila ce da za ka kai ka wurin ibada ibada daban wasila daban wasila ita ce abin da ya taimaka maka ka cimma bukata shine wasila wasila ba addini bane Allah ya samu gani saboda haka dan an yi ma alqur'ani wasa dan an rubuta alqur'ani duk waɗannan wasa'il wasa'il ko ba su zama ibada ba a cewa bid'a bare ma suna cikin almasalihul mursala a insha Allah kamar da na faɗa dai muna ci gaba da bayanai za mu kawo inda za mu yi cikakken magana akai haka din za mu iya yin hujja akan cewa aikin sahabi ba bid'a bane dan ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin malamin da ya wannan tambaya zai roƙe ke dan kara hakuri mu kawo kan hadisin tunda yana cikin al-arba'un an-nawawiyya za mu ji abin da ake nufi da alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin shin ana nufin sunna ta annabi da ce da sunna ta khulafa'ur rashidin me ma matsayin hadisin da ya magana akan haka din ina ba su hakuri na dan jinkirta tunda muna da darasi akan wannan hadisin haddad bin yusuf shi yawa alqur'ani wa kali ba shi ba haddad bin yusuf ne yayi ma alqur'ani wa kali ba amma akwai umarnin ta akan haka me matsayin haddad bin yusuf a musulunci to wannan kuma sai mun zo magana akan haddad bin yusuf sai kai tambaya sai mu faɗa ko wani irin addu'a mutum zai ringa idan yana yawan rikici da mutane ai ba magana addu'a bane ya daina rikicin ya daina rikicin kuma malam ya aka yi wannan tambaya ta zona ko kai ma rikicin za mu kati hmm? da ya gabata kati wanda yake salatin annabi ba sai yayi addu'a ba kati ce la haula wala quwwata illa billah kuna so a cikakken bayani to ni ba haka na faɗa ba ina ga ko baya nan ko ko bai saurara da kyau ba yana da kasa kenan ko idan mun ɗauki fahimta akwai na kar na karanta ma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim yana da halin isa unguwa ba tare da izini na ba ran nan sai na rubuta mata takardar gargaɗi cewa idan ta sake fita ba da izini na ba kuma babu wani dalili na shari'a da zai sa ta fita to wannan fitan zai iya fassara fassara ta a matsayin sarki na biyu sai kuma bayan an kwana biyu sai ɗanta ya yi laifi sai maka duka mai tsanani har na daina magana da ita na kwanaki sai ran nan ƙanwarsa ta zo ta same ni ta ba ni haƙuri sai na ce mata na haƙura amma na yi mata duka ɗaya amma ban sanar da ita na tashawa ba ko ban sani ba ko ita ƙanwar ta ta faɗa mata to kafin mu amsa tambaya ta farkon wannan ta biyu saki da yana da kyau sani ba sai ka gaya wa matarka na ta ce ki sannan saki yake fita ba ba za ka gaya wa abokinka a wata unguwa ko a wani gari na ta ci matana ka ga ba matarka ce ba aiko ba ita ta gaya wa ba ka ga gaya wa abokinka ne ta ta ci matarka wannan auren ya mutu ba za ka sanar da wani cewa ka tafi matarka ko da matarka ba ta san an sake ta ba ka kafa sai da nan aure wani ka duba a sharhul mulki mujallar da biyar ta na ɗari hudu da tamanin sai yake na uku da ta yi mulki na rubuta mata cewa sai na uku da ta yi mulki na rubuta mata cewa na sake ta ba tare da faɗin adadi ba ko wannan sakin ma ya uku idan ka tashi sakin mace ba ma ba sharafi ba ne ce na ce ki saki daya ko saki biyu ko saki uku abinda kawai za ka yi shine sakin kuma idan mutum ya ce ya ci suna tasta ya rubuta takarda bai bayyana adadin da ko ko ya gaya mata ba abin da malamai suke cewa saki guda ne in ka ce ta suna tasta ko da baka ce saki ɗaya ba saki ɗaya ne kuma in ka rubuta takarda na su suna tana ko da baka ce saki ɗaya ba saki ɗaya ne ba zai fasa wannan da ina mu jaddar na ishirin ta na ɗari da tamanin da takwas kuma kafin wannan sakin na ƙarshe kullum idan ta yi wani laifi na kan gargaɗe ta da cewa ta sani ta akwai kika biyu a kanta to tambayar ana auren nan da kuma kikan da yayi eh, auren nan da kuma kikan da yayi sannan kashi na biyu yaya matsayin ba wa mace gargaɗi a rubuce musamman ma idan eh, an danganta shi da saki to nan abin da muke fahimta a takardar nan ya yi kiɗa lokuta uku na farko ya rubuta takarda a ya gaya wa matarsa ya yi mata gargaɗi a rubuce yake mata in ta fita babu izini kuma babu dalili da shari'a ta amince ta fita ko a bakin aurenta wannan saki ana kiran sa eh, at-talaqul mu'allaq sakin da aka rataye bai ta mace yana ne ko dalilin yayi kafin ya sauko sai na biyu ya tsaya wa ƙanwarta ya sake ta magana ta kare wannan sakin ya sauka sai na uku eh, ya gaya mata ya sake ta bai ce ba adadi ba kenan saki uku ne amma biyu sun tabbata da wanda aka gaya ma kanwanta ko da ba a gaya wa matar da ya auku mai riga mu faɗa in dai ka gaya ma wani ta kuma matarsa auren ya mutu sannan na biyu ya gaya wa matarsa ya saki ta bai faɗi adadi ba to ko da baka faɗi adadi ba in dai ka ce ka saki mace ana ɗaukar sa a saki ɗaya ne kuma saki ya auku a su saki bai ta'allaka da rubutu ba in ka ce na sake shi aure mutu in ka rubuta a takarda ka ba ta karanta ta fahimta aurewa mutu don haka saki biyu sun cika saura saki guda shi ne sakin nan na farko al-mu'allaq wanda aka yi masharadi ana ce masa al-mu'allaq sakin da aka rataye saboda bai riga ya tabbata ba ya yi masa sharadi wannan saki kamar saki biyu ne a tsanifar malaman sunna na farko shi ne mutum kan yi irin wannan ya kan yi irin wannan saki saboda gargaɗi iyalinsa a fahimtar shekul islam ibn taymiya da kuma ibn qayyim al saboda saboda kai gargaɗi ga matarka ka daina wani abu saboda tana yawan fita sai ta ce in eh, kika sake fita a bakin auren a ta ake dubawa domin a talaqul mu'allaq yana babu al-kinaya innamal a'malu bin niyyati me niyyar ka idan mijinta shi ne ka yi gargaɗi ga wannan mata saboda ka hana ta yawan fita to idan na ta fitan a kan wannan sharaɗi auren bai mutu ba amma za ka yi kafara na rantsuwa Allah ka sa mu gani za ka yi kafara na rantsuwa wato shi da rantsuwa ɗin hudu wannan fahimtar shekar islam ibn taymiya da kuma ibn al-qayyim al-jawziyya kenan ka duba littafin sa ta tawa, mujallal na 30 da saki a rataye wanki in sun yi kaza in kika tashi ba a bakin auren sai ne ko dai ya faɗa da rufin saki ko kuma ya faɗa da rufin dangadinsa wanda ya faɗa ya ce shi ne mijinsa to da shi ake aiki idan ya faɗa ne saboda kar ta sake fita to wannan hukunci yana hukuncin rantsuwa a idan ko ya faɗa ne da rufin saki din to ku shakka aure yana mutuwa idan ta fita Allah ya samu gani ka ce in sun sake fita ba da izini na ba kuma babu sharaɗi na addini to a bakin auren sai ga shi ta fita akan wannan sharadi to auren ya mutu amma idan mace fita akan wannan sharaɗin ba auren bai mutu ba sai dai idan sharaɗin ya fita amma ki samu gani ka riga kara ce sakin wa zai saukar da sakin matar ce ba kai bane kai kan ka riga ka gama aikin ka ta ya in sun sake fita ba izini na a bakin auren tun da ka rataya shi kenan abin ya rage ga iyalinta yanzu ta nisha da ta dawo sai a tambaye ta ki da kika yi da izinin mijinki ko kuma babu sai kike ba izinin ta to ki nan da kika yi akwai dalili na shari'a ko kuma babu sai kike akwai dalili na shari'a ba ta saba wancan ka'ida ba kenan auren bai mutu ba sakin nan yana nan a rataye da ko ba kenan domin wanda ya rataye sakin ya masa sharaɗi darasin da zai saukar da wannan cikin bai samu ba don haka auren bai mutu ba kuma ba haka ba ma da za ta fita a halin mantuwa cikin bai mutu ba da za ta fita sai mai tafi in suka fita babu izini na a bakin auren ana nan shi ta manta sai ta fita babu izini ba auren bai mutu ba ka duba fatawa wajen fasawa da ibn zar mujallal 25 na 45 بالباب يكتب الطلاق المشهور لم يقع وزوجته المذكورة باقية في إثمته wannan auren bai mutu ba matarsa tana nan halaliyarsa me yasa likanha fa'alat al-mu'ammad alaiha alaihi talaquha nasiya saboda ta yi a halin wani kuma ba da gangan ba ito Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah karka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure a hadisin manzon Allah yana sanye da musulmi Allah tabaraka wa ta'ala yake kad fa'altu na anta na aikata bi ma'ana duk musulmin da ya aikata wani abu halin wanzuwa ko a halin kuskure Allah madaukaki ba zai kama shi da laifi ba kama sahha da dalika al-khabaru an nabi sallallahu alaihi wa sallam wal afaq min aqwal ulama anna al-makhluf alayhi idza fa'ala sharqa idan aka yi rantsuwa wani in sai kaza ko aure ya mutu sai ya aikata din a halin mantuwa an ko a halin jahilci malamai suka ce fa innahu la yaqa'u ma ummika alayhi sharadin da aka yi wannan bai dauki ba na haka auren su nan ya mutu ba amma in fa'al fa'ala zalika amdan fil mustaqbal yanzu a halin ku ne ko a halin mantuwa ko ba a saba sharadi ba sai aka dawo aka ci gaba da zama to a gaba ɗin aka yi da gangan a wannan lokacin sai a tambayi da da can wancan kashi da karata ya ki da wani yake karata ya an rataye wani kashi ne saboda gargadi mata ta yawan shiga saboda in hana ta fita to yanzu ba ta kun da ta fita kuma dama ba ta kai kai nake ba to ba da rantsuwa ne a kansa a da za ka yi shi ne sai kai kafara rantsuwa kaga har yanzu dai auren da mutu wanda wanda ita ce fahimtar shekul islam ibn taymiya da kuma ibn qayyim jawziya da malaman sunna da yawa don haka bisa ga wannan tambaya da aka yi auren mutumin nan bai mutu ba sai idan matan ta tabbatar ta saba waɗannan sharuɗin da ya gindaya. والله تعالى nan. akwai yawancin bayan kuɗaɗen da aka samu a cikin kayan sawa irin na gwanjo babu shakka ba za ka bane ba gwanjo ba ka mayarwa da wani lokaci mutum ya tafiye wanzo ko riga har ma a mota ya kwatanta akan tsinci kuɗaɗe ba za ka tsinta waɗannan kuɗaɗe da na da su rika masa sai ga cewa masa wannan ba na wani wani ne hukunci kan ba kuma ɗan kudin wani bayanin ya kamata a yi salatin alaihi kafin a yi wasu addu'a dama bisa bayani da aka yi akwai hukuncin komai da komai a alkur'ani da hadisi yana da kyau wasan eh, eh, malamin suna da jin sun da wata tambaya kafin kafin idan aka yi nuna haihuwa alhali ba na gida sai ita uwar yaron za ta iya yi idan ka duba littafin ibn qayyim zarbiya fatan mawdu za ka ga bayanin da ya akan tarihin al-imam Ahmad bin Hanbal al-imam Ahmad uwar bai ta haifi da yana da baiwa ta haifa masa da lokacin da take nan kuda tana kiran shi yana jin yana masa addu'a har ta haihu da ta haihu yana ji da yana ji kiran asani ba wata mace ce ne da yana ko kana gari ma mace na iya asani sai dai wanda ake son ya zama shi zai wani hijiri a tahrir shi ne zama kuma shi ya zama ana masa jinin shi ne mai kiran kwarai ne yana kokarin kiyaye da addini ba wasu madadi ba kuma ko da mutum mutum ma zai iya haramta wa kansa irin sadaka shi ma ba ba daidai bane mutum ya haramta abin da Allah bai haramta ba yana daga cikin wannan zai sun da yaran mahaifin ke yi da ya hukuncin da yake haramu ba wanda da san sai naman da ba nasu ba ina son a mutane min da addu'a a kan wasu bukatu na wani da bukatu duka Allah ya yi wa rahmatullahi wa barakatuhu bai ba ka san da ya sami kuɗi ba shi ya halatta ka ce dama ina ruwanka da bincike ai haramun ne ka bincike da ɗan adam ya samu dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ka tuhumi dan adam yanda ya samu dukiyarsa manzo Allah ya haramta a hadisi da yawa ya halatta mutum ya saki kudin gwamnati yayi kasuwa in ya juya ya samu riba sai ya mayar wa gwamnati uwar kudin sai za a yi halatta masa fata haramun ne fata ta kowace fuska sannan kuma wannan dabara shi ake ce ma hila malamai sun rubuta littafai akan abin da ake ce ma hila fasikanci sharri na shaitan shi ke sa mutum ya yi tunanin zai wa Allah dabara da zaran ka fara jin farin biyan a zuciyarka to ka nemi zafaran Allah ba a yi ma Allah dabara Allah ya ba mu labarin Yahudawa cikin Alkur'ani yake gaya mana babu abin da ya sa suka halaka ba shi kokarin yi ma Allah dabara in ya halatta haram sai ce to bari ga wani yanke da za mu shawo mu cimma wannan haram ba tare da kuma mun samu laifi a kai ba wato shi tunanin sa bari ya saci dukiya ya kasuwanci ya samu jari sai ya mayar ga gwamnati ya yi wa Allah dabara ya samu jari na halal ta hanyar haram ba na malamai suka faɗa haram bai taɓa haifar da halal har abada idan ka samu haram wannan haram ɗin ka jujjuya shi misali ba ma fatin dukiya ba da wani zai baka saƙo ga kuɗi nan miliyan uku ka kai mu wuri kaza maimakon ka kai wannan kuɗi sai ka tafi kasuwanci da kuɗin ka saya ka sayar ka samu riba sannan ka kai wannan kuɗi siyasa da ma'aikatan gwamnati masu waware kuɗin jama'a kamar yadda yake da yaya 'yan siyasa su sai mu mika tambayar gare su yaya 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati masu waware kuɗin jama'a shi ce na tambaya kaga ne da yi tambaya yadda ni zan ba da amsa ba ko yaya matsayin kuɗin da aka samu ta hanyar gida ko waje da aka gina ana nuna wasan ƙwallon kafa football ya danganci abin da ake nunawa idan haram ne to duk kudin da aka samu haram ne in abin da aka nuna halal ne kudin da aka samu halal ne bin ya ko wani ya ce maka kwallon kafa halal ne tsantsa sai ne da Allah shi kare mu yana son bayani akan wannan hadisi man taraka shay'an lillahi man taraka shay'an fil haram ma lahu sin halal bai nake ganin inda ka samu hadisin zaka nemi sharha ko dan ban yi bayanin hakan ba ma cikin bayani na amma yaji kan mana shin akwai bambanci tsakanin sata da fashi da makami da kuma sata da biro akwai ai ji kai maka bambanta sata da fashi da makami sata da biro ina ganin bambanci kenan ko yana nufin akwai bambancin hukunci na zunubi babu yana nufin akwai bambancin hukunci na haddi akwai ah, sata na biro yana da shubha ba a yin haddi akan duk wani hukunci na sata wadda kake da shubha amma wannan sata da aka samu mutum da shaidu karara ya ɗauka kai tsaye babu shubha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi haddi matukar akwai shubha a ciki wannan magana ce mai tsawo sai ga ah, abin da ya shafi fiqh insha Allah Allah ya kawo mu ga bayanin samari. akwai bambanci ya halatta ma'aikacin gwamnati ya karbi kyautar da aka yi masa bayan ya yi aiki haramun ne ba mu shakka haramun ne ma'aikaci ya karbi wata kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yana cikin alkaba'ir shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu kenan babu shakka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi wanda Allah ya sanar da shi wanda Allah bai sanar da shi ba ba bai sani saboda shi Allah kaɗai ya dauki siffa da kuma suna na Allahul Ghayb ko ka taba ganin cikin hadisan manzon Allah masanin gaibuka shine Allah Allah sai ya ce sanin duka wani gaibi amma yakan sanar da bayan Allah gaibi don haka annabawa sun san gaibin da Allah ya sanar da su wanda ba sani ba shine wanda Allah bai sanar da su ba waye ya san gaibi sanin gaibi mutlakan shine Allah ya faru ya shiga aikin gwamnati da takardar jabu ya matsayin albashin da yake karba haram ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal ba. lalle ita ƙarya wal khida'a da yaudara fi nar makomanta wutar jahannama wanda ya samu aiki da takardar ƙarya yayi ƙarya ko bai yi ba yayi yaudara ko bai yi ba sanin sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya bi wannan hanya makomar makomar sauka Allah shi kare don Allah a yi masu zuwa masallaci don satan takalmin jama'a nasiha sati na biyu ana ɗauke ne takalmi Allah shi baka lada wani duk abin da ya samu musulmi na musiba yana samun lada a kai matuƙar ya yi haƙuri ya yi fatan samun lada ɗin wajen Allah su waɗanda suke wannan aiki Allah madaukaki ya shirya da su Eh, haramun ne musulmi ya cutar da uwansa musulmi in ka ɗauke takalmi musulmi ka cutar da shi na ta su gani amma idan za ka ayyana sunan mutum da nan ne inda da su hasu ke canza ma'ana wanda akwai buƙatar zama ko ka ce da shi tun da musamman a kansa za yi da kuma ko ka ko da su kira su cewa da kaza da kaza ɗin da ba ka yi amma in za ka yi magana ne akan bid'a ita kanta wanda jama'a suke aikata wani ba mu ɗaukar kuma ke da mutum sai a bayyana ta cikin jama'a a bayyana illolinta ba tare da an kama sunan wani ba Allah ya sani ba ina son ya ba mu tsaro domin ka yi wa wani bawan Allah da kima game da sallah sai za ku kamar yadda jama'a da kanta Allah ya bai da sallah kwata-kwata yaya zan iya masa sayar da zai kwaɗanci ya fara sallah sai sa Allah ka zo mako na gaba sai za ka ji kuma ƙarin da wani ya sani ina da wani da gaskiya ne ba da wani ke haɗa ita ne suna sanya buƙatar ilimi a wannan gaskiya ilimi ne ba ka nasiha ta takan yi illa لأنه مثلا هل يجوز تعلم النساء في يجوز أم لا؟ وبالله التوفيق. زوجين مثلا ما شاء مثلا زوجين فؤاء مثلا أنا أقرأ من كبار وثلاثين على كل حال المسألة كما في مثلا matsala ce da ɗan yi muhawara a kai musamman mata masu al'ada haila amma fahimta da kafin wannan ita ce masu don tana al'ada bai hana su da wajen wannan ita ce hanyar masu halal ne su shiga masallaci kuma ko da tana al'ada wannan hadisi shi ma wato ya zama alhaƙar al-ibafi الدعاء هو العبادة والله لا سيما لدى من النبوة بعثي أخي أرأت مدينة ثم بعد ذلك من العلم ثم عن بعض الناس هنا ظن الله عليه هذا الإباح ولكن ثم أهلك الأمر وتهبلت وتهبلت بلغكم أنه تهربنا ذلك

وهذه حسنة فقد تعلمين هذا هو لا بأس به إنما الأعمال بالنيات آه، فأما الكمقيم كريم فليس كثرة وفي كثير الاجتماع لا يكمل لأنه إلى هذا كما أنك تقول لك أي كبار مسلمة لا تتعلمك ولا كبير في كثيرة في كثيرة كما وكبير في كثيرة مثلا إذا كانت إلى كثيرة أو كثيرة da an yi musu kawai neman a cikin kawai da addu'a da zan yi da ni da wani wani kalmomi da ba ni da hakika ba na karantarwa addu'o'i da na kawo ba na mutum na addu'a ɗin da zai zama malami da zai ta addu'a kawo mana da kira ina kuma ƙara neman alfarma da auren addu'a da ni

يتملك مع خوارج في ذلك ولما قرر الله على محمد يجب مقصرة ومن بياني أكون حديث بس ما كون يزوى دامي بياني ذكر شيء أكون وانا حديث نجوى wanda ke tambaya na cewa hukuncin hana tsuguna wa wani mutum hukunci ne na ijtihadi ba hukunci ne na ijtihadi ba wannan hadisin manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma namiji ya sunkuya ko mace har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha haramun ne sunkuyawa tsugunawa karkata kai ba ma nan ba da yawa mutane in za su gaisa sai an dan sunkuya dan sunkuya wannan ya saba ma sunnar manzon Allah Kabiru mu a hankali za mu kawo kan wannan babi bi iznillah dawowa da hannu kan kirji bayan tsagowa daga ruku'i ko sakin shi kwarai ko yana daga cikin al'amura na istihadi wanda muke magana a kai bayan an tsago daga ruku'i shi mutum zai sake kama kirjinsa ko zai sake hannunsa kaga nan babu shakka yana daga cikin maganar da muka yi na saɓanin da aka samu tsakanin malamai kuma saɓanin da kowane sashi yana da hujjar da ya dogara da ita bai kamata don wani yana kama kirjinsa in ya dago daga ruku'i ka ce ya tsena ba illa dai babu da ka gabatar da nasiha gare shi don ka gamsar da shi a irin naka hujja amma ba don ka tilasta shi ba ka san kamar naka fahimta kenan Allah ya samu gane Allah saka da alkhairi wannan ko yace ya halatta ga mutum ya dinga canzawa tsakanin mazhabobi a haramun ne babu kyau wannan sifa na munafikai kenan muzabzabi na bai na zalika la ila haula wa la ila haula babu kyau a kullum <clears throat> ka yi riko da abin da fahimtar ka ta nuna maka amma ba wai ka dinga canza masaba ba wato ka ita ce ka samu hujja don haka idan hujja ta tabbata tana tare da malikiya kana gun idan hujja tana wajen hambaliya to san ka da domin dama abin da kake kokari shine bin addini ne hujja saboda shine siffar addinin annabi Muhammad bar hadhihi sabili ad'u ila Allah ana basira ah, ko akwai aya ko hadisi akan shan taba karara bare ko Allah ya ce innal mubazzirina min ikhwani shayatin saboda haka taba ba ta cikin sabanin da muke magana a kai taba haramun ce malam ta ce ya kamata a yi nasiha a cikin hali mai laushi shin yaya hadisin da ya ce idan ka ga abin kyama ka gyara da hannu ko da magana ko da sauransu shi ko hadisin ba bai inganta bane ya inganta kuma muna tafe yana cikin arba'un hadis insha Allah in kai hakuri zamu isa zaka ji kuma shi na shi mace mai haila idan ta shiga masallaci kuma sai ibada a'a wani bayan tsari a da muka faɗa ban ce ta shiga masallaci ta yi ibada ba ko na faɗa shigan kaɗai muka yi magana amma ibada ai ba na mai haila ba ne game da nasiha idan wanda kai wa nasiha kaninka ne ko wanka ne ko kuma matarka ce kai masa nasiha kuma da kamata ka ka duba ka ga ko su ma sun ɗauki nasihar ba na'am ya danganci abin da kake musu nasiha kai idan wajibi ne aikata shi to wajibi ne ka na su saboda matsayinka na mai tarbiyya sabanin fahimta tsakanin ahalus sunna da wanda ba ahalus sunna ba shin ta yi daidai da wannan babu ba daidai ba ne sabanin aqida ke wannan ba sabanin fahimta bane kuma ko bayanin da muka yi mun ce sabanin fahimtar da muke magana a kai shine wanda kowane sashi da hujjar sa mai karfi amma a ce ahlu sunna da yan bid'a yan bid'a suna da wata hujja ne I have some Muslim brothers who usually come to us without making or saying assalamu alaikum as the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We did nasiha so many times with reasons from hadith but refused to change. Uh, should we stop talking to them because they do not make salam when talking to fellow brothers, or we should continue. Uh, we should continue talking or answering their talk at all times. You should stop uh, uh giving uh, doing the siha to them, and also you should stop discussing any issue with them. That was the hadith mentioned of the uh, hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. whenever somebody comes to you and did not say salam, you should not talk to him. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu ko wanda ya fara magana kafin sallama kar ku amsa masa. Saboda haka duk musulmin da zai zo bai maka magana ba sai ka saurare shi. Ha ah, bai maka sallama ba kar shi. Ina neman addu'a akan aiki da nake nema a wata ma'aikata Allah shi baka sa'a kuma Allah ya ji mana bukatun da baki daya. اللهم صل على محمد akwai hakinsa da ya kamata ka bashi na shugabancinsa na kafirci ba a cewa ka saba masa saboda shugabanka ne ba musulmi ba sai ce kuma yaya matsayin malaman jami'o'i da maudu'insu ya hada da yin bayani a kan illolin shugabanni da nufin buɗe idon matasa don neman gyara a gaba ko magana dai ta gabata kuma ba zan iya kwasfarima ga hadisin annabi muhammad ba ko dai ya zama ah, masu yin hakan ba su kyauta ba ko kuwa suna da wata manufa tasu amma a ce daidai ne a kauce ma hadisin manzon Allah ina ganin ba zai fito bakina ba Fiona ya ce yaya za mu gabatar da nasiha ga shugabannin da suke haɗa kai da malaman bid'a su hana malaman sunna isar da fahimta ta gaskiya a kan addini. Ai an baka zaɓi ko dai ka isar da nasiha ko kuma ka tsaya ka yi haƙuri da addu'a. Wannan zamanin da muka sami kawunanmu a zamanin da mulki da ake yi ba na musulunci ba, amma musulmi ke mulki. ya wajaba mu bi sharuɗan nasiha inda duk aka samu shugabanci tsakanin mutane nasiha ta shigo annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware eh, eh, shugabancin da aka yi na shari'ar musulunci da kowane shugabanci na daban ba wannan ya yana da kyau a yi wa shugaba wanda ba musulmi ba addu'a wato kafiri ana masa addu'a kowace addu'a masu ba ta neman gafara ga gafarar Allah mace kowace addu'a ana yi kafiri masu ba ta neman gafara ba ne gare shi Allah shi samu gane wannan yana cikin sharhu sahihi muslim al-imam an-nawawi yayi magana mai tsawo akai amma ba ma sabani akai tambaya na a nan shine karatu ya nuna mana cewa kada mu yi la'anta akan shugabanni to idan ya kasance shugabannin nan sun kasance azzalumai ne fa ai da ba abin da in ba azzalumi ba sai kake gabatar da nasiha gare shi in ya gyaru ai ba bai bukatar nasiha ko azzalumi haka za ka yi hakuri da shi ka yi masa nasiha kuma ka yi ta hakuri da sa, da kuma addu'a Allah madaukaki ya kawo dauki ya kawo mafita waɗannan shugabanni da ba akan tsarin alkur'ani da sunna bane suke eh, suka hau mulki suna cikin waɗanda hadisin nan ke magana a kai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan shugabanci kuma kuna kokarin ku raba shugabancin nan kashi biyu ka nuna akwai shugabancin da ake wa biyayya akwai wanda ba a masa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutar da mu yake cewa la fa'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq illa iyata duk wanda ya ma umarni ana daukar umarnin sa ne a aje ya dace da umarnin Allah da na manzon Allah eh to shikenan in ka bi shi ka bi Allah ko da kafiri ne idan umarninsa ya saba mana Allah da na manzon Allah to ba za ka bi shi ba ko da musulmi ne wannan shine mizanin biyayya ga shugabanni ba wai mizanin biyayya ga shugabanni shine suna karkashin shari'ar musulunci ko kuwa suna karkashin demokradiya ko wani abu ba wanda bai zama shugaba akan ka shugaba ne akan ka da ka yadda da ka kaki domin ko a lahira zai tashi a matsayin shugabanka ah, ka bashi hakkokin da shari'a ta ce a bashi naka hakkoki ka tsare wanda ya zama zamanto an zalunce ka wa Allah wanda shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina jin abin da muka yi bayani akai kenan sai wanda yace kamar yadda malamai suke wa'azi akan bid'a wato irin wa'azi da ahlus sunna suke yi su faɗi yadda masu bid'a suke yi yayi daidai ko a'a yana da kyau a bayyana laifi ba bid'a kawai ba dukkan wani aikin zunubi a fito da shi a fili a yi bayani abin da aka haramta shine a kama suna wanda bayanin mu da ya gabata din nan shine a tafarkin salaf ba a kama suna wajen wa'azi Allah shi samu gani amma dukkan wani aikin zunubi za a fito da shi a yi magana a kansa bid'a kuwa tana daga cikin manyan ayyuka na zunubi saboda haka wajibi ne a fito da bid'a a fili saboda mutane su gane hadarinta da kuma kofofin da eh, take fitowa gare su wannan kuma yace muna fatar ka isar da nasiha ga malaman da ke bayyana fushinsu ga shugabanni a wa'azinsu ah, muna fatan ka isar da wannan wannan nasiha ga malaman da suke bayyana fushinsu ga shugabanni a wa'azinsu eh, kamar yadda amsar da ubaidullah lokacin da yake gaya mu bin zaidi ka yi nasiha ga sayyidina Usman kuwa sai yake cewa ah, to zan yi masa sayyidina Usman sai na zo na gaya muku yanzu shi wannan mai rubutun ba mamaki yana ganin ba mu taba yin nasiha ga yan uwa malamai masu wa'azi masu kama sunaye bane wato ya mayar min da aniya ta kenan ko to na yadda zan yi ga majalisar malamai da tarika nasihar sunna menene ga shugabannin mu tun daga shugaban kasa har farm state governors da sauransu insha Allah za mu isar Allah shi mana muwafaka sai wannan yace shin yaya za mu yi da shugabanninmu na yanzu waɗanda ba sa jin nasiha dama ba a ce su ɗauka ba ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace in ka masa ya ɗauka to wannan kuma tubarkalla inda ya ɗauka ba ka dai sauke farilla ba ce dole sai shugabanka ya dauka ya ɗauki nasiha da za ka yi masa ba shari'a ta Allah ce ba wai shugaba kawai ba har kai talaka in ka ga mutum ya shiri Allah ne ya shirya da shi saboda ka kai ta masa fatan alkhairi da kuma nasihar gare shi shi wannan yace ina neman ƙarin bayani game da ma'anar salafus salih salafus salih sune magabata magabata ai muna da magabata ba mu ne musulman farko ba ko akwai musulman da suka riga mu zuwa sune salaf waɗanda suka riga mu zuwa dinnan kashi biyu ne akwai na banza akwai na kirki na kirki su ake kira as-salih sai a ce salafus salih magabatan mu na kirki Magabatanmu na kirki ba mu muke ba su wannan shaidan kirki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su shaida ya ce mafificin karni shine wanda ne zamani da shi sannan wanda ke biyo bayansa sannan wanda ke biyo bayansa karni uku sahabbai tabi'ai tabi'in tabi'ai su ne magabatanmu as salih na kwarai da haka in kaji an ce a salafu salih ana nufin sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'in wannan yake ya halatta mutum ya yi addu'a da hausa a sujuda sallah ta farilla idan mutum bai iya yin larabci ba mana ya aka yi ka shigo da tambayar fiƙihu hmm? bai tace bane babu kyau mutum ya yi yare a cikin sallah ina jin wannan mun sha ba da amsa a kai babu kyau mutum ya yi addu'a da wani harshe matuƙar ba larabci ba ne akasarin malamai abin da suka faɗa kenan ina neman addu'a akan wata bukata Allah shi biya mana bukatun mu ina ga tambayoyin iyakar su kenan Allah madaukaki ya fa albarka cikin karatu mu Allah ya gafarta mana kurakure Allahumma salli ala muhammadin idan kafirai suka fada wa musulmai sai kasance babu wanda zai jagoranci yake, wato mutum ya zai yi a wannan yanayi wato wannan sai ake ce ma jihadu dafi jihadi na kare kai wannan baya bukatar shugabanci kowa ta kansa yake sai ya ce hadisin da ke cewa idan musulmi suka kai yawan dubu goma za su iya jin iska firai na duniya ya inganta da dai ka rubuta hadisin da mun yi bayani a kansa fasara kawai kai za su ci nasara a kan kafiran duniya wannan ya ce ya halatta ka ba makwabcinka kariya kariya ne ko wanda ba musulmi ba kuma kuna zama lafiya a lokacin yaki idan an kawo masa hari za a kashe shi kamar ka goye shi a gidanka bai halatta ba idan eh, wajen tafiya yaki ya halatta in sha wani magani don neman tsarin jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yaki shi da sahabban sa saboda kan wani magani ba لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول يا يا كسر شجرة كسر هذا النبي محمد. shi in aka ina aka samu hujjar yin addu'a lokacin tayar da ikama kafin kabbara bayan an yi ikama kafin a yi kabbara sai a yi addu'a haka ne ko na ga yan uwa suna yi bidiyar ba su da ake don Allah a yi wa yan uwa gargaɗi domin wasu suna yin kazafi ga wanda suke suke faɗa suke faɗa da shi ko rashin jituwa suna cewa wai su sun zafi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga an nufi mutum da duka ba tare da yin jituwa ba wannan yana buƙatar bayani sosai ni ban fahimci maganar ta ba a wannan kwanci cewa don Allah ina roƙon addu'a daga wajen 'yan uwa musulmai ga babana yana cikin musulunci ya rashin lafiya a kwalifan da sauki da ta shi ne ta zama kafara sai na karshe idan makwabta na waɗanda ba musulmai ba suka yi ikirari cewa sun mallaki makamai kuma a shirye suke su yi farma musulmai to irin wannan yanayi da ya kamata musulmi ya yi sai ma suka yi shiri ko da kuma addu'a Allah ya kare ka daga sharrin su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wani wani ah, mafi cancanta eh, babba ya mika hannu ga yaro ya zama ina ga ko eh, shi zai fara hannu ga yaro tambaya ta gaba assalamu alaikum ma jiya kai karatu ka ce kan da la ilaha illallah wa da wala shirka har zuwa kafin ka miƙe kafafunka to ina hukuncin wanda ake ce in ya karanta istighfari da Allahumma anta salama ka salama juya to shi yaya zai yi na faɗa da liman da mamu duka ɗaya ne da liman da mamu duka ɗaya ne jiya na yi bayanin nan sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan mallan ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin tambaya ta mallan ita ce menene hukuncin wanda ya samu karuwa na gida ko abin hawa sannan ya ce wai kafin ya shiga a shiga ko ya hau mutum sai an sauke alƙur'ani an sauke qur'ani shin haka ya dace yana da kyau tafiya ne karanta ƙur'ani saboda shiga gida saboda wata bukata ta duniya duk bidiya yana cikin fasahar ta da'ima mujallal na biyu shafin biyu. da ma da na sha biyar shafi na ɗari da tafi du'a shafi na ɗari biyu da sittin da biyar amma babu laifi don an yi walima in za a shiga gida wannan malamai sun yi maganganu sosai a kai mutum yana iya yin walima a dalilin shiga gida kamar na yi da shafi al'imamu shaukani a jirgin na shida shafi ɗari biyu da sittin da ɗaya fatawa ibn baz mujallar na biyar shafi ɗari da tamanin da takwas a sharhul mumti littafin muhammad bin salih al-husaynin Eh, juzi na bakwai shafi na ɗari biyar da hamsin duk za ka ga sai tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah yace malam mutum ne ke yin fashi sai ya yi kuɗi sai ya bari da ya kama gina masallaci da makarantu yaya abin shi inna allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyib hmm. Allah ne kyau ne bai karba sai daga abin da yake da asali ne kyau kuma ya kamata ku gaya tuban barawo ba ta inganta sai ya mai da kaya ga mai shi idan bai san mai ji ba ko ya mutu sai ya yi sadaka da shi don ba shi ba wato babu dalilin da zai sa ya ci wannan dukiya har abada zuwa fata wallahi na ta da'ima a da na hudu shafin ɗari cikin da biyu Sai har ya tuba tuban nashi da gaske ne eh, yayi nadama kenan domin nadama tana cikin sharuɗan tuba hmm. nadama shine kaida na sani da na sani da ban yi kaza ba to in ku akwai nadama ai ba za a zauna a ci dukiyar ba inda nadama kokari za a yi a rafu da dukiyar domin an san wannan dukiya musiba ce sai tamba ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam mutum ne yana da mata ɗaya da yara biyu sai kuma Allah ya ƙara hore mata sai ya ƙara wata mata ta biyu sai ya kasance kuma baya kula da farkon amma ba shi da ake ta yaya muku ne Eh, ya saba ka'ida Allah ne ya ce fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahida in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba to kar ma ku ƙara mata ku tsaya ga ɗaya ita ma ɗayan aida da adalci a kanta amma in ka san ka haɗa biyu ba za ka daidaita tsakanin su ta komi ba to rashin yin auren mata biyu na ke kuma adalci wajibi ne muddin mutum bai yi ba to hakika ya yi wani babban laifi Allah shi kare. To, mai tambaya ta kasance ne amma an bayani ta ma dai za mu sake kantawa don ilimi yace assalamu alaikum mara tambaya ta ita ce shin mace mai shayarwa da azumi za ta iya rama azumi za ta iya rama azumi ta ci ko za ta ciyar ne domin na ji wasu na cewa za ta rama wasu na cewa za ta ciyar shi wannan wanne dai a ciki assalamu alaikum to dama wannan matsala ce wadda aka yi sabanin fahimta a kanta tun daga malaman farko har zuwa yanzu amma ni na bayyana na matsayi tun wancan shekara kuma da hujja in ka duba irwa galil a jirgin na hudu shafi na ɗari hudu da goma sha tara hadisai da yawa sun tabbata akan cewa in mace mai ciki ko shayarwa ta sha azumi ba za ta biya wannan azumi ba ciyarwa kawai za ta yi ko na dogara da wannan hadisi na bada wannan fatawa don ka dogara da fahimtar wani malami ba a cewa kai ne Allah shi samu dace da sunar mazan tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya na ne shin waƙoƙin da waƙoƙin annabi da hausawa ke yi akwai bambanci na turawa eh, da ke yawan jinsa na turawa akwai bambanci wajen sauraron su a wajen zuri ko waka ko balarabe ne ya yi ta haramun